بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تتبتد الله سبحانه وتعالى ودينونا منونا سافيات لهدي safiya kuma ta goma sha tara ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2016 miladiya da izinin allah maɗaukin sarki a karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin mawaɓawa malik a yau za mu tashi na darasi na 29 a kitabu fahara a kundi na biyu kenan kuma a babi na 24 babul amali fita yammu, babul amali fita yammu. Uh, babul da ya wuce mun yi babu fita yammu, babun da ya tabbata mana da tabbatuwar taimama da kuma waɗansu masail da suke biyo bayan haka to a yau ko a wannan babi ɗin za mu yi magana kan abin da ya shafi ya ake yin taimamar shine babu amali fita tayammum babun yadda ake yin taimama saboda mun san dalilan da ke sawa a yi taimama dalilan da ke sawa a yi taimama shine rashin ruwa a lokacin da mutum ya rasa ruwa ya rasa shi a hakikani ko ya rasa shi a hukunci idan ya rasa shi a hakikani shine ya nemi ruwa ya rasa kwata-kwata babu ruwa ga lokaci zai wuce to sai taimama in kuma ya rasa ruwa ne a hukunci ga ruwan amma idan ya amfani da shi to ba zai samu wanda zai sha ba kuma ba zai samu ruwan da zai sha ba sauraka aka sai ya ajiye wannan ruwan ya dinga sha ya yi taimama ya ci gaba da sallah ko kuma ga ruwan amma idan ya amfani da shi zai samu rashin lafiya ko ya kara mashi rashin lafiya to duk waɗannan suna sawa a yi taimama kuma ya gabata akan haka to darasinmu na yanzu ita taimamar ya ake yin ta ƙalar rahimahullah babu al'amali fi babin yadda ake yin taimama قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجروف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله بن نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى قال حدثني يحيى عن مالك yace yahya ibn yahya al-laisi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas in ji ubaidullah ibn yahya al-laisi wanda ya rasu a shekara ta 278 yace haddathani yahya yace babana yahya ibn yahya al-laisi ya karanta da ni wannan shi yahya ibn yahya a laisi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malaminsa malik ibn anas imamu darul hijira imamul a'imma wanda ya rasu a shekara ta 179 an nafi daga nafi maula bin umar wanda ya rasu a shekara ta 117 annahu lalle shi shiwa kenan shi nafi ko shi malik ko shi yahya shi na fe akobala ya dawo kuwa shi karan kansa wa abdullahi bin umara da kuma abdullahi da umar su nawa kenan su biyu sun dawo shi abdullahi bin umar ya rasu ya ta 73 bayan hijira sun dawo minal juruf daga babbar gonan nan ta umar ibn khattab wacce ake kiranta da suna al-juruf tana da nisa sosai a lokacin suka ce tana da nisan kilomita uku daga birnin madina a lokacin yanzu ko ga gaga eh, shi birnin madina din a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kullum da kyau garin madina gaba ɗayan shi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi sarki fahar ya mayar masallacin manzan sallallahu gaba ɗaya tunda a zamanin sarki fahad ne aka yi ƙari na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam masallacin ƙarin da ba a taɓa yin shi a tarihi ba ba a taɓa yin shi a tarihi ba saboda muna cewa ƙarin da aka yi mishi in kana wannan bangon ba za ka iya hango hakikanin waye yake wannan bangon ba kun lura da ko to gaba ɗaya garin aka ɗauke shi aka zama da shi masallaci aka ɗibi masallaci kuma raguwar ya zama harama shi kenan ka kusan ba karamin masallaci wani kuma ba karamin aiki ake yi a wurin ba shi gidajen eh ce diya mafi tsoka da aka taɓa bayarwa a duniya ƙarin da aka yi na masallacin manzo salam da ke madina da masallacin ka'aba su ne diya gidaje da aka bayar a lokacin nan ita ce mafi tsada da aka bayar a duniya gaba da inda diyar a taɓa gidanka ne a baka diya ita ce mafi tsada da aka bayar a duniya ƙwarai ko a lokacin ba suke ce a yakin nan nasar nan na sarki fahad duk da a lokacin ana yakin tekun fasha 1991 amma duk da haka bai tsagaita wannan aiki din ba ya ba shi kulawa ta musamman asali ma shi yake isharafin aikin kai tsaye shi yake supervision din aikin kai tsaye akwai aika ga shi aikin shi khadimar haramai ne sharifai ba karamin aiki ba ne sosai da sosai to ka lura gaba ɗaya garin madina lokacin nan shi aka ɗauka aka mai da shi aka mai da shi aiki ni wannan na tambaya ne a ƙarƙashin masallacin wani wata tafiya da muka daga jami'a zuwa ƙarƙashin masallacin ka san duniya ce a ƙarƙashin masallacin ka fahimci da ku duniya ce mai girman gaske a ƙarƙashin masallaci saboda wasu ofisoshi da wasu ma'aikatu duk suna ƙarƙashin masallacin da kuma mai da ake kwantuwar ɗin na'urorin masallacin fanka ce hasken lantarki ne eh, kyamarori ne wa duk wani abu da ƙasa ake kwantuwar nashi saboda haka su masu aiki a kan kwamfuta ɗin da zarar sun ga liman sun san ya murya shi take so a san yadda za a ƙara eh, abin da ɗin da take suna speaker da yadda za a rage ba sai an zo ana ta liman ya ƙara murya ko ya ɗaga murya ba su ba karma aiki ake a wannan lokacin ba to kaga idan aka ce a lokacin an mai da gaba ɗaya garma ya zama cikin masallaci ya kaga ya nuna kenan garin ya dara ƙaruwa sosai da sosai to abdullahi bin umar ya dawo daga juruf ba fa juruf na suratul tauba ba jurfin harin hatta iza kana bil suna dawowa har suka zo wani wuri da ake kiran shi al shi wannan wuri na al wasu ce tsakanin wurin da madina kilomita biyu ne wasu ka ce a kilomita ɗaya ne idan kilomita biyu ne kaga ya nuna sun yi tafiyar kilomita ɗaya kenan idan kilomita ah, ɗaya ne ya rage tsakanin shi da madina ya nuna sun yi tafiyar kilomita biyu kenan har lokacin da suka zo nan nazala abdullah sai abdullahi bin umar ya sauka da kan abin hawansa fatayammama sai i taimama sa'idan ba a wuri mai tsarki sai i taimama a wuri mai tsarki kilomita ɗaya ko kilomita biyu daga gari yana cikin garin ko yana wajen garin eh yana wajen gari amma idan an tashi lissafawa za a lissafa wannan wurin cikin garin ko kuwa za a lissafa shi cikin gari yanzu mutumin a za a lissafa shi gari ba lallai zama cikin gari ba tsakaninmu da girman guru ya fi kilomita ya fi kilomita daya eh ya fi kilomita daya yanzu mutumin da ke gidan mangoro sai ake tambaye shi ya je karatu kano ko ya je karatu wani wuri aka ce yana ina ne zai ce yana ne ko yana girman gobe <laughs> eh. to kaga shine hake na kewayenta abin da ya zama ga sun yi wannan tambayar kilomita ɗaya da wajen gari kilomita biyu da wajen gari yana amsa gari ne kuma a fahimci magana ta da ke ko to yanzu wanda yake gari yana taimama eh yawa shi sa ga ku lura dalilin da sa ake tahari din matsalar kenan tunda kilomita ɗaya ne da wajen gari kilomita biyu da wajen gari ai kilomita ɗaya da wajen gari yana amsa sunan gari ne kilomita biyu da wajen gari yana amsa sunan gari ne to sai abdullahi bin umar ya yi taimama a kilomita ɗaya da wajen gari ko kilomita biyu da wajen gari sai yake nuna kenan wanda yake gari yana taimama ba lallai ilalla sai mutum yana halin tafiya ne kada yake taimama ba ina ba kun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan na biyu suka ce abdullahi bin umar ya yi wannan taimama ne ba wai lokaci zai fita ba a'a lokaci ne muktar zai fita yasa ya yi taimamar kun ga kamar da muka kitabul akwai lokaci da yake al-mukhtar akwai kuma ad-daruri to ganin lokaci zai in ya daga kaba cewar sai ya iso gari yi alwala ya yi sallah to lokaci za a ɓan lokacin sallar zai fita da sannan ya sa ya yi timama na eh, eh. Eh, eh sai mutum ya taimama ita suna aiki ne wajen gari haka sosai wani lokacin sai su ta jiran ruwa su ta jiran ruwa har lokaci ya zo ya ya shiga abin nan amma idan ya zama na an saba da irin wannan sai ga tabbar farko mutum zai tafi sai ya tafi da da ruwan shi kuna siyan leda guda ta fiya wata eh zai tashi aiki gaba da a gani قال رحمه الله فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين فمسح shi nafi ibn uh, nafi maula umar shi yake ce mana fa masaha wajahu sai abdullahi bunu umar ya shafi fuskarsa wa dai da hannayensa biyu ilal mirfaqain zuwa gwiwan hannu sun masalla sannan yi salla kawai da abdullahi bin umar ya sauka da yaka abin hawa sai ya haka da ya haka sai ya sha fuska shi ke kenan sai ya salla da taimama da alwala wacce ta fi sauri eh shi za suka ce ko akwai ruwa ga ruwa a ƙasa ga kana lafiya ya zama da ko dai alwala ka yi sallah bayan lokaci ya wuce ko kuma ka yi taimama ka sami sallah a lokaci to za ka yi taimama ne saboda mahimmancin lokaci ku lura da kyau saboda mahimmancin lokaci idan ka raka a guda kafin lokaci ya fita ka suke sallah mun karanta waɗannan hadisa a farkon a farkon kitab kundi na farko da muka karanta kun fahimce ne da kyau ko saboda haka idan aka ce garuwa, kuma kana lafiya lau ɗaukar lokaci da za ka yi wurin kammala alwala saboda a ce in kai taimama zai fi jan lokaci zai fi rage maka lokaci to kai taimama domin ka sami sallar a lokaci amma na ana maganar lokaci da yake zaruri ya zama na ko da yake taimama ko rana da zaran ka ce za ka yi alwala kafin ka kammala rana ta fadi kullum da ke ko to sai ka ajiye alolar sai ka taimama sai ka ajiye alolar ka taimama da ka yi taimama sai ka sallah to ina son mu lura da kyau taimama tana da fuska guda biyu ina fatan kun fahimce ni da kyau fuska ta farko shine yadda muka karanta mu yadda muka yi yanzu muka yi shafa fuska da kuma wanke hannu zuwa nan zuwa gwiwar hannu kuma da taba kasa so daya kun bai canza da kyau ko sai fuska ta biyu ne ka taba kasar haka sai kuma sai ka fuskar ya ko kun bai ci magana ta da ke ko to kage yanzu za ka yi bugun kasa daya za ka taba ƙasa sau ɗaya ka shafi fuska ka shafi hannu zuwa gwiwa hannu za ka shafi ƙasa bugu ƙasa sau ɗaya ka shafi ƙasa a fuska da kuma hannu zuwa wuyan hannu nan wuyan hannu nan gwiwar hannu ya eh, ji a shafa ɗaya kullum da kyau ko ji a shafa ɗaya za kuma ka yi wannan haka kare ka shafi fuska kenan da bugu daya sai kuma ka sake yi na biyu sai kuma ka shafa hannu zuwa nan kullum da kyau akwai wanda zai maimaita abdurrahman ne sai mu gani Eh, yayi yayi yayi aha ah eh to yana da zobe eh hannu bai cire ba kuma zoben ba mai rako-rako ba ne da ya kasa ya iya kisa ko ina da ina waje su su saboda haka lura da kyau mu lura da kyau buga ƙasa so ɗaya ka shafi hannu ka shafi fuska ka shafi hannu hannun kuma zuwa gwiwar hannu mana ilin nefak kenan ɗaya buga eh, taɓa ƙasa so ɗaya ka shafi fuska kuma ka shafi hannu zuwa wuyan hannu biyu kenan taɓa ƙasa so ɗaya ka shafi fuska sai kuma ka sake ka shafi hannu zuwa gwiwar hannu kun lura da kyau ko alaikun eh, kamar ba a yi ba a yin taimama ba a yin taimama domin a riski jami'i na da kyau ba a yin taimama domin a riski sallar jami'i ana yin taimama ne domin a riski lokaci ana yin taimama domin a riski lokaci ba a yin taimama domin a riski jami'i eh. a kana jana ce ma ko babu ruwa ma ba a taimama domin jana'iza sai illa sai wanda ta ayyana a kansa saboda isalin jana'iza dan aifar da kifaya ce in mutum uku suka yi sun ɗauke maka kun lura da ke ko amma ya yi wasiya ya ce wani imin sallah kullu kaga ta ayyana ta alai kenan ko kuma babu wanda zai iya yin ta sai babu wanda zai iya yin sallar sai kai yana ungo yan boko kenan ko abin da suka sani na sallah na sallar jana'i na sallar jana'i eh gumbe gumbe ji maganar ko to idan ya zama dole ke zaka yi sallar ko dai an yi wasiya a kanka ko kuma yadda ka gansu ɗan nan babu wanda ya san ma ta ina ake farawa to haka ta ko ta ina ta zama wajibi a kanka sai ka yi taimama ka yi ta saboda ka sai mu kiyaye sosai da sosai na eh? a ba zai yi taimama ya bi sallar juma'a ba ko da ya zo ya samu ana raka a ƙarshe sai dai ya tambaye mu yanzu wata kila idan wani ya ce juma'a karshe shine masallacin karshe da na juma'a a garin amma wata kila shine masallaci ma na farko da yi sallar juma'a a garin kuma wata kila garin akwai masallacin juma'a biyar shida zai idan akwai masallacin shida yanzu saura nauke kenan biyar dole je ya samu sallar in balle kuma a ce wata kila ma bakwai ne a garin ga yanzu an yi ɗaya saura shida kenan dole je in neme su saboda haka wannan wajibi ne duk masallacin juma'a da ka je ka samu an idar da sallah haramun ne ka koma gefe ka yi zahar wannan haramun ne kun fahimci wannan da ke ko haramun ne dole ka nufi wannan masallaci za ka samu sallah yanzu sai yan ka da garin sosai ka tabbatar da zuwa yanzu nan an idar da sallar juma'a a garin nan na mai na gaba ɗaya to sannan za ka samu mai magana a zahar a kanka amma duk mutumin da ya je masallacin juma'a watakila ma shine na farko a garin watakila shine na biyu ya je bai samu juma'a ba ya koma yayi azhar ka duba da kyau in ya yi haka so ɗaya so biyu so uku za ga ya ci gaba ko an yi wa'azi ba zai kama shi ba saboda Allah ya toshe zuciyar da munafunci duk wanda ya bar sallar juma'a uku a jere to Allah yana rufe zuciyar ne da munafunci munafunci yayi kanta kuma shi shikenan za ka yi ta yi kai ta yi kai tsaye ba ma zai saurari ki ba ne ba gane mai kake faɗa ba masifa kenan e to yanzu shi matafiyi ne matafiyi juma ba ta hau shi ba duk wanda yake matafiyi ne juma ba ta hau shi ba duk wanda juma ta hau shi duk aikinsa juma ta hau kansa dole ajiye aiki zai tsallar juma'a ajiye a bakin su zaman ba su da hali su su eh to ai ga bakin boda iyaka ce ai dai-dai bakin boda ya kasu kashi kashi ba ko bakin boda airport airport shi ma bakin boda ne kun gane magana ta da ke ko airport bakin boda ne to kuma ba za ka aji aiki baka ki zuwa sallar juma'a wani sallar juma'a wajibi ce duk wanda bai je sallar juma'a ba duk wanda sallar juma'a ta hau kan shi aikin da yake kai bai zame mashi uzuri ba ina son mu ɗauki wannan ka'idar duk wanda ya aiki ya hau kansa sallar juma'a ta hau kansa to ba zai bada uzirin uzurin wani aiki da yake yi ba ya ce ko suna da sauka ne ko suna da wannan screening ne ko suna da kaza ko suna da kaza ko suna da kaza wannan ba uzuri ba ne sai dai idan daga ne ya tafi kaduna screening ɗin kaga shi matafi ne eh kullum da dai za mu zo sallar juma'a za mu zo babu sallar juma'a ka ɗauki ka'ida in je sallar juma'a ta hau kanta babu wani uzuri da za ka bayar in ba na rashin lafiya ba ko rashin lafiya ko kai ne ba kan lafiyar ko kai shi kake duba mara lafiyar ko kuma wani ne ya rasu ake gudun sai bayan juma'a za a ne sallah kafin ka dawo daga gawa wani abu amma in dai ba wannan ba in dai wai aiki ne screening ne alhalin kana mazaunin gida in mutum ya bari zuciyar narke ta Allah yake yi shi sa kake ganin sai ya bar juma'ar ma bai damu ba ku lura da kyau ku lura da kyau akwai wanda yau juma'an da ta wuce wani ita ce juma'a ta goma da bai samu sallah bai samu hudu ba a masallaci ba shi dai yana zuwa yana kabbara ne raka ƙarshe yake samu bai taba damuwa ba amma ku lura ta farko da ya rasa ya damu ta biyu da ya rasa ya damu amma yanzu ya da damuwa saboda Allah ya matsa zuciya saboda kan za mu gyara mu gyara an za a gyara a gyara kawai in ka bada dalili kowa zai bada dalili eh ba uzuri bane ina son ka gane ba uzuri bane examination ba uzuri bace ka lura da kyau shar'an ba uzuri bace ina ba ta mafiyanci wannan da ke ko ba uzuri bace yawwa saboda akwai damar gyara shi ne akwai damar gyara inda ta aka yi haƙi ne jin faro gari shi ne sai a yi magana amma examination an sa wannan ba uzuri bace sai magana da neko da waya canza shi da ka'ida kuna magana nan aka sa kwallo a kasashen larabawa suka ce aka kai kara cifa cewar an sa lokacin zafi a canza kuna ina ko ba ka yi abinan ba cewar ta yi lokacin zafi kuma yankin akwai zafi a canza wanda za a 2020 2022 ne ko? eh? 2022 ba za su yi ba ba ba yanzu ba na 2017 ne ba suka ce ya yi lokacin zafi ku dinga lura mana ku dinga lura mana bayanin shi ya zo sallar juma'a yanzu muna taimama ne to to to to to Eh. eh a juma'a eh sannan juma'a duniya eh sai ka je ka bi sai ka je bi dole ne tana da zaɓi ne in ba bidiyar ta zama mu kashira ba in ba bidiyar ta zama mu kashira ba don biyu akwai mu kashira akwai gari mu kashira kullum da kyau ko akwai bidiyar da ke tana kafirtar da mai ita a hukum wata ba ta kafirtawa to inda wata ba ta kafirtawa ce wannan ba zai hana ba zai hana ka bin shi ba asali ma kan ibin shi kayi laifi ka lura da kyau in ma kan ibin shi kayi laifi za a hukunta ka amma idan ya zama nan ba sallatan ne ga sunan sai ka zaɓa ka dirshe Imana eh saboda masallaci biyu uku ne sai ka zaɓa to amma yanzu ba ka da wani zaɓi kullum da ke wasu da ba ka da wani zaɓi sai wannan dole ka je ka bi dole ka je ka bi kullum da su ko dole ka je ka bi yawwa tsora ka kuma ka duwa ga hatta masallatan sunna ɗin da ake zuwa yaushe ake zuwa ba na zuwa ne bayan liman ya fara huduba ba inda liman zai kara minti biyar a wannan juma'ar na fara huduba sai ga wasu mutane sun kara minti biyar a juma'a mai zuwa kuma alhalin sallar juma'ar nan sallar juma'an nan da zarar liman ya hau mumbari kowace kofar masallacin juma'a akwai mala'iku da suke rubuta na ɗaya na biyu na uku da littafinsu wane wane wane ya shigo wane wane wane ya shigo idan mutum idan sahu ɗaya ne a masallaci sai liman ya hau mumbari za su naɗa littafinsu ne su zo gindin mumbari su zauna suna sauraron hudu ba sahu na biyu na uku na hudu da suka zo duk ba sa cikin lissi masa cikin list isa gani yana cikin fikihu na malami da ya gane mai cici hudu ba in ya fahimci cewar ba a zuwa da wuri ya daga domin samar wa al'ummar masallacin rahama domin yana hawa mumbari ya rufe littafin limamai yayi littafin ɗauka a can da sunan mala'iku su babu sunan kawacin juma'ar babu sunan shi a juma'a da ta wuce sai in yi shuru sai ga juma'a goma babu sunan shi a ciki saboda ko da yaushe yana zuwa ne bayan an fara hudu ba ka lura da cewa yanzu ba ina maka maganar ka samu ciki ko baka samu ciki ba in dai liman ya fara hudu ba to babu sunan ka a ciki ko ka samu ciki saboda mala'iku masu rufewa masu dauka a tandar sun dauka sannan ko da liman bai zo ba ciki ya cika da rawan ba a ce suna tsayawa a gefen hanya ba kun fahimci magana nan da ke ko ibnu qayyim yake cewa ita rana ta juma'a ita ranar juma'a kuna jina da ke ko ita ranar juma'a kamar ramadan ne a shekara kamar ramadan ne a shekara kun ga ramadan a shekara watan azumi shine wata ibadar Allah za ga azumin nan kwana 29 ko kwana 30 kowa ya tashi tsayi yana ibada ya tashi wurjanjan kun ci magana ta da kyau ko domin ya ga saboda wannan watan shi kaɗai ne a shekara to haka juma'a take ibn qayyim ya ce juma'a a shekara kamar ranar arfa ce a shekara ka je ka tambayi duk wani mani ya ci da ya samu kanshi a ranar arfa. ka ga yadda yake tsaye tashi kai ibada da addu'a saboda bai sani ba zai dawo ko ba zai dawo ba da rai ko ba bare da guziri ko babu guziri kuma rana arfa ba wai ita ce kaɗai a shekara ba ita ce rana a rayuwa ce rana arfa suna ɗaukanta ne kamar ita ce rana ɗaya a rayuwa saboda aiki hajji wajibi ne a rayuwa gaba ɗaya ramadan wajibi ne a shekara ko yawa ita ku shi ku aiki hajji wajibi ne a rayuwa ka gaba ɗayanta in shekara ɗari da hamsin kai aiki hajji wajibi ɗaya ne ƙwaya ɗaya ne a kanka to wannan rana arfa ita ce ranar ka ta rayuwa gaba ɗaya in ka same ta za ka yi wasa to haka juma'a take a sati in ka same ta karkai wasa karkai wasa da juma'a haka ramadana shi kadai ne a shekara wata goma sha biyu in ka same shi kana wasa to in ka samu juma'a karkai wasa haka malamai suka kasafta ta amma zai ga juma'a ba ruwan shi da salati annabi babu ruwan shi da karatun kafi ruwan shi da karatun qur'ani ba ruwan shi da komai hudu ma bai zuwa sai ya ga dama saboda waye waye waye inda liman zai kara minti biyar shi ma sai ya kara minti biyar wurin zuwa ku bai ci magana ta da kiku saboda kan ka dubu mutane galibi za ga kawai sallar juma'a suke zuwa ba juma'a ba sallar juma'a kadai saboda ka shi bai taba ma ya ma wanta mai shi ya samu hudu ba saboda ka shi ya samu raka ɗaya ba ba damuwa shi mai ba da ya samu dangi ba shi ya nauka a zahar shi wata hudu ban ma kuma idan aka yi ya lalata juma'a don ya yi kabbara liman yayi huduba yayi kabbara yana yi kabbara ya da juma'a domin yayi magana ka'ida ita ce ana ba shiru ake yi da ka ce Allah ya bada lada ka da juma'a ka kuma kai asar aka ban hazm mai fada da ka ce Allah ya bada lada liman yayi hudu ba shikenan juma'a ka ta tashi aiki tunda wanda ya ce maka ma ka yi shiru faqadalaha ah kura ina ne mu dawo karatun sai mama wa tsara rawar dala eh kamar ya cikin Eh yana cewa amin wai sata kwarai kuwa Ka'ida ya cewa aka yi ka yi shuru ba ka da hurumi na magana sai kana da dalili ka lura da kyau shi ne hadisun bukhari ka yi shuru shi ne abinda aka bautar da kai da shi a lokacin da liman yake hudu ba a bautakka ita ce ka yi shuru shin shuru ɗin nan daga yaushe yake farawa daga lokacin da ka fara jin hudu ba hudu ba ta fara kawowa kunnanka koko daga lokacin da ka tabbatar a yanzu nan an fara hudu ba ko da murya ba ta zo ka ba a ita ne ake tattaunawa sai kawo da nini na na sallah eh, eh. kiran sallah ba eh. ka tabbatar ba ka an kira sallah kullu da ke ko ka tabbatar da masallacin da aka je yanzu an kira sallah wannan cinikin haramun ne ai wannan wafin ne ai dama ana yi a ah, wannan ai mushi ake ci ai ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ai ciniki aka ci a sai ka ci har fiye watan alwala ka ci ma fiye wata ka shuru ya ka ci har ruwan alwala saboda haka a kiyaye yi za ka ke ganin ana ta zuwa sallar juma'a uh, asar alamun juma'ar babu shi a ciki kuma yanci magana ta da ke ko liman ya hudu bai ce Allah ya bada lada ya rusa juma'arsa liman ya hudu bai ce Allahu akbar ya dibi caji ya rusa juma'arsa liman yana hudu ba yana addu'a ka ce amin wa ya sa ka me dalilin ka kun ga bace ya rusa juma'arsa ba anan kun lura da ke ko bace ya rusa juma'arsa ba amma wa ya sa ka sai ga da dalili a ina ce wannan juma'a ba a bace ta wasa ba ina son ku lura da kyau juma'a ba a bace ta wasa ba saboda kan limamai wani lokacin su suke jawa a yi kabbara su suke jawa a yi magana allah ya ba duk limamai suke jan wannan kuma su za su ɗauki nauyin zunuba za su ɗauki nauyin zunuba kuma an ce za su ɗauki nauyin zunuba ba shi ke nuna kai kuma ba komai a kanka ba kai magana da ka da kai magana su ma suna da su na sa ka magana da suka yi wanda shi ne magana ka lura da kyau gum ake yi da baki gum abinda aka bautar da liman shine yayi hudu ba abinda aka bautar da kai kai shuru kai shuru har mutum ba yana kusa da kai a masallacin sunna ba a masallacin sunna kaza ana cewa muna sal ana hudu ba ana hudu ba an kira shi a waya yana hudu ba ake zan kira ka zan kira ka wallahi bai da juma'a ba shi da juma'a limaman ba sa hudu ba akan haka ba sa hudu ba don su ma sun yi hudu ba za ta shafe su saboda su suke zigawa a yi kabbara su suke zigawa a ci Allah ya bada lada su suke rubuta rikicin saboda wani malamin bai san me ce hudu ba ba man ne gaba daya bai san me ce hudu ba ba ya ake hudu ba me ka'idojin hudu ba kawai da yan zafin kai sun dora shi ya zama liman da haka ake yi haka akwai su a masallatun sunna da ake cewa na sunna ne saboda mu wasu masallatai ana cewa na sunna ne amma mu utuzulanci yayi nasu a cikin a cikin ƙa'idar wannan duk wanda yake karatun littafin akida duk ya san waɗannan abubuwa ɗin wani lokacin da kawai aka yi shuru ne amma ƙa'ida na ilimi dole a faɗa in da 'yan wannan hannun za su faɗa mu ce sun yi bid'a dole 'yan wannan hannun sun faɗa mu ce sun yi bid'a ita ƙa'ida kuma Allah kaɗai ya san wasu abubuwan yadda aka tattauna da wasu kai wannan ba shine farkon magana ba amma dai ɗauki ƙa'ida in ba ka da hurumin kai magana sai ka ɗauki mataki sai ke saving din juma'ar ka ita ce kai magana in dai ka san ana ba da taki ba za ka iya hakuri ba to sai ka ce inda ba ba da taki in ba ka ba shi wai ce ba dai ka wuce shekara goma sha takwas ba cewar wai baka sani ba ka yi kabbara ne ta fito maka daga baki ka ce Allah shi kiyaye ne wallahi baka sa a daga an wuce saboda ka kiyaye kawai hudu ba ba karamin al'amari ba ce wasu malamai sun ce hudu nan fa ita ce sallah na a hudu ba hudu ba biya ke ba eh ita ce sallah na a sai a miki a kawo juma'a na rakawa na kenan biyu nawa kenan hudu kana sallah kai kabbara ka ce Allahu akbar sai ka ji murya daga waje zaka ce Allah ya bada lada ka ci gaba da juma'a ka ci gaba da azabarka ka sai yanzu ana hudu ka ce Allah ya bada lada huduban nan haye ake mata kasa haye? kasa haye? a haye shi ne ka hau abinda ba koya maka ba mm, mm, an a sana'a wani a ce ai wani haye ma'ana ma'anan gado wani ba gane gidansu ba ce kullum da ke ko in aski ne a ce ai haye to in ce haye shi ne ba a koya wa mutum ba cikin kawai ana ustaz ne ya hausa ko da ba a koya mutum ba lokacin da ya hudu ba ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu sai shi ya je ya koya ba zai ce yanzu ya zama liman ya zai yi ga jama'a a gaban shi ga jama'a a gaban ta za a mutuwar guzuma kenan ya kwanci uwa kwanci wadaka a kiyaye gaskiya surutu ranar juma'a na ce surutu ba karga cewa fira ake nufi wasu masallatan liman yana hudu ba ana fira ana fira a cikin masallaci ana fira a waje malaman da za ka ga suna fira a waje wai ai bai shiga ciki ba saboda bai shiga ciki ba yana gani ya halatta in fira a waje ka'ida ba malamai suna tattauna yaushe za a yi shiru shi daga lokacin da ka tabbatar da yanzu an fara kusa ba dole ka shiru ko da baka ji ta ba dole ka shiru kun da bakinka ko ko daga lokacin da ka ji hudu ba ta fara zuwa kunnanka ko da baka iso masallaci ba haka da ko a wurin fakin ne ake ce maka yi kaza sai dai kai ke shiru kai ka dinga ban direction nan ka ce me ya ana hudu ba kana kana magana kai ma ka shiga shi ne Kwarai kuwa koyawa mutum har agaji ya shafe su kwarai kuwa koyawa mutum ake yi koyawa mutum ake yi aikin agaji ana tirenin yadda ake jiya mara lafiya alhamdulillah ana tirenin yadda ake yanzu zai ta'amuli da mara lafiya an taɓa yi yin tirenin yadda za ka yi mu'amala lokacin da ake sallar juma'a an taɓa dole ne a duba irin waɗannan abubuwa ɗin kun fahimci magana shi ne asali kowa an haramta mishi yin magana sannan kuma ana buƙatar ka je kowa ya je da wuri aƙalla domin ya samu ya shiga a can da tsammara iku wacan juma'ar bai je yanzu dai muna juma'a da ya ma zo ƙarshe ko yau ashirin da a yau goma sha tara da ula yanzu muharram juma'a nawa wa muharram safar rabi' wa rabi'u sani yanzu ga da ula juma'a da ta rage a da ula sai ga an haka tara yanzu wata na biyar kenan kaga an kusa rabin shekara ko ta musulunci sai ga juma'a nawa ya samu a cikin masallaci juma'a nawa ya je ya samu a cikin masallaci kafin liman ya fara hudu ba eh to eh ishara magana ce ciyoyin ishara ce ifa kaga mutum yana magana ciyoyin haka magana ce saboda ya kuma ce ba magana ba ce dalilin za ku bayana eh قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة إلا رمزة إلا إشارة kaga sai zamana lokacin da matar ta samu juna biyu fa'auha ilayhim an sabbi bukratan wasila kaga washiya kaga nuna kenan ya musu ishara ne to sai malami suke tattaunawa ishara nuni magana ce ko ba magana ba ce in kun lura da kyau a maganganun da muka fito tun da karatunmu na akadari da sauransu ba magana ba ce saboda an ce mai magana in yi ishara sallah ba ta ɓaci ba kuma ya nuna magana ce da ta ɓaci kenan yi musulman na'am na'am wani uzuri yawwa to ashe mutum ya ce alulashi da wani insha Allah eh nan eh sai kuma fito bita ce ta musamman bita ce ta musamman wacce ke da alaƙa da waɗannan ayyukan ta wata ba a yi musu cewar tana aikin agaji ba shi ke baka lasisin ka yi komai ba kun ci magana ta da ke ko ba shi ke nuna cewar ka yi komai ba cewar kana aikin agaji ba shi ke nuna ka yi komai ba domin akwai abubuwan da yake za a iya tantance su za a iya magance su ina fatan kun fahimci magana ta da kyau wa alaikum salam wa rahmatullah sallallahu alaihi wasallam ko a baki kafa da bai ba saboda a mun ba karanta a halabi mutum yana cikin sallah sai su su sulan bai sallah shi ta abin to yanzu mun yi wannan magana mai muka rage ma babun juma a manje, kun yi da ke magana kan juma mai rage muka rage eh? Eh? Eh? eh ya shiga ciki ya shiga ciki kullum da yake ya shiga ciki abinda ya akwai abubuwan da suke nake cewa bita ya kamata a yi ta musamman bita ta musamman ya kamata a yi kamar ya ake bukatar bita ta musamman ya kamata a ce a cikin masallaci din akwai wadatattun yan agaji wadatattun yan agaji in ne muku tambaya tsakanin yan agaji masu aikin daidaita sahu da yan agaji masu aikin rike akwatin bara suwa suka fi yawa قال رحمه الله zalla وجل ta bai ba wannan bai ba ina son ku fahimci wannan da kyau bai ba yi ba wannan irin yadda aka bai ma bangaren bara kulawa yadda za ka gai yadda aka ajiye yan agaji domin kula da bara da gani kasa an ajiye su ne wuri da yake strategic ta inda ka za a yi amma yadda aka kuma bai ma aikin kulawa da sahu ba haka aka ba shi kulawa ba kun fahimci wannan da ke ko saboda kuma wannan ba uzuri ba ne an fi kulawa da bara a kan wannan wannan ba uzuri ba ne gaskiya ganganci ne ku yi haƙuri da karatun yau karatun ya bata kan kowa kuma mu je kan karatun mu kuma karatun mu kuma karatun قال رحمه الله عز وجل دم الهجية ما كتاب الكندي كان جمعة بياني قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين abdullahi ibn umar ya kasance yana yin taimama zuwa gwiwar hannu zuwa gwiwar hannu kullure da kyau kullure da kyau hadisin taimama zuwa wuyan hannu hadisi ne rawar bukhari da muslim hadisin taimama zuwa gwiwar hannu hadisi ne da'ifi sai malik bai kawo shi ba gaba daya tsoron da'ifi ne sai kawo maganar sahabbai aikin sahabbai ko ji fikin da ke sai nuna maka yanzu ba yana kama hujja ne da hadisin da yake ba ifi na shafa zuwa gwiwar hannu ba a'a yana kafa maka hujja ne da ayyukan sahabbai ku fahimci shafa zuwa gwiwar hannu zuwa ga sahabbai ya inganta kisa ga ga sunnonin taimama aka kawo shafa zuwa gwiwar hannu yana cikin sunnonin taimama amma wajibin taimama aka kawo shafa zuwa wuyan hannu zuwa ko wajibi ne a taimama zuwa nan mirfak sunna ne a taimama saboda yana cikin ayyukan sahabbai sai kuma mali bai kawo hadisin ba saboda da ishi amma sai ya kawo makwabansa ayyukan sahabbai قال وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ في bi. فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين قال وسئل مالك كما أنت بمالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة da muke karatu a gaban abdul musulun abbad karatun turmuzi kusan kowanne ba hadisi ɗaya biyu saboda daman ana karatun zaka dinga rubuta takarda zaka dinga rubuta tambaya ne kun fahimci magana ko za ka rubuta tambaya ne sai ka aika to kuma akwai mai jan bakin shine rushedan shi ke karanta bakin turmuzi din shi kuma malam abdulmusi yana yana zaune da ka yake zubo karatu duk sahabin da aka ambata a cikin hadithin ya ba ku tarjama shi da waɗanda suka rawaito da kaza da kaza da kaza da kaza na shi kun fahimci wannan da ke ko to idan aka gama karanta hadisi sai a karanta tambayar da take da alaka da wannan hadisin sai a ci gaba sai a sake karanta tambayar da take da alaka da wannan hadisi wanda zai nuna maka kenan lokacin da mali yake karantarwa idan aka karanta sai kuma a yi tambaya a karkashin hadisin su sai haya bane ya haya allafi a karkashin wannan wasu ila malik an tambayi malikin haka shi yasa za a ga wata kila wata ruwayar inda za ka samu rayar abu mus'ab ko wasu ruwayoyi na mawata za ga waɗansu wasu ila malik ɗin da ba sa cikin ruwayar yahaya ya haya, ko waɗanda ke cikin ruwayar haya ba sa cikin ba sa cikin nasu Allah fata mun fahimci wannan da ke ku alaikum eh a'a yake cewa inda ya yake cewa su ila malik ba wanda ya dauka wurin baban shi ba wanda ya dauka wurin ziyar bin abdurrahman ba saboda ai ubaidullah ne yi a wurin yahaya yahya yayi wurin ziyar bin abdurrahman shabatun daga baya kuma sai yi tafiya zuwa madina ya sake maimaita a wurin malik shi yasa za ga yake cewa qala yahya kala malik mana a gaban shi akai a gaban shi akai amma muka je can kitabul itikaf za mu ga qala ya qala ziyad qala yahya qala ziyad qala malik ma'ana wanda aka yi gaban ziyad wani abdurrahman kenan qala wasila malikun kayfa tayammamu wa ana yablughu bi qala yace yahya bin yahya yace wasila malik ma ta bai malik ibn anas kayfa tayammamu wa ita tayammama nan ya tace daya tambaya ta biyu wa aina ya bulugu bihi kuma mai taimama zuwa iya ina zai kai ina son ku duba da kyau su waye suke wannan tambayar <coughs> eh ɗaliban malik wanda yake malamai ne ba wai a ƙasashensu ba a yankin da suka fito haka wanda ya fito daga misira to haka yanzu ya wadanci gabashin afirka da gaba ɗaya ma na yankin misira kenan faƙal sai ce ya ziribu darbata waje yadda ake yin ta zai buga ƙasa guda domin ya shahun fuskarsa wa darbata liliyadeni sai kuma ya sake bugu ƙasa kashi na biyu domin ya shafi hannayensa biyu wa yam sau kuma ilil ne ya shafe su zuwa gwiwa shafa bugun ƙasa nau kenan wani yake cewa yana son neman ƙarin bayani kan da'if wanda ya kawo hadisi ne ba a yadda shi ba ko kuwa kuna kira da kyau a hadisi muna da abubuwa guda biyu manya-manyan rukunan hadisi rukuni na farko shine al-isnad rukuni na biyu shine al-matan waɗanda su ne gishikan hadisi ina ce isnad kuwa rijalun hadisi? su ne mutanen da ake ruwaitowa da muke karantawa waɗanda suke ruwaito hadisi kamar mu ce ya yahya an malik an nafe? kun fahimci magana ta da ke ko barin da kuma wani hadisi abin ah, hadisi marfo in karanta mana shi hadisi na 109 hadisi na 109 hadisi na sako hadisi na 73 babu wudu'il junubi idza arada an yanama aw yat'ama qabla an yaghtasil kun ga shi kun gan shi babu wudu'il junubi babi na goma sha tara babi na goma sha tara mai tambaya gan shi ya ce ƙala haddasin yahya an malik ƙala haddasin yahya an malik an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umara annahu qala zakara umar bin khattabi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu yusibu janabatan min al-layl fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda waghsil dhakaraka thumma nam a wannan hadisin da ma karanta yanzu akwai abubuwa abu na farko al-isnad abu na biyu al-matan an ce isnad sune mutanen da suka rawaito hadisi sune yahya an malik ana abdullahi bin dinar ana abdullahi bin umar annahu zakara li umar bin khattab mutum ne kenan mutum biya sune isnadi matanin shine gundarin bakin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in an kai ga hadisin ga manzan Allah in kuma an kai shi ga sahabi ne to gundana abin da sahabin ya faɗa shi ne ai kira almatin kenan matani ana shi ne tawadda wa ghusl zakar thumma nam wannan shi ne hadisin yanzu mun samu abubuwa nawa kenan biyu mun samu isnadi waɗanda suka rawaito hadisin mun samu matani gundarin bakin hadisin to waɗanda suka rawaito hadisin na ilmin hadisi ana bin su ɗaya bayan ɗaya ala da sun yahaya waye yahaya din kuna gini da ko mai malamai suka ce a kansa sai a wuce an malik waye malik din mai malamai suka ce a kansa an abdullahi bin dinar waye ci waye mai malamai suka faɗa a kansa an abdullahi bin haka ake sai to sai suka ce duk sahabbai ƙa'ida ita ce in dai hadisi ya in dai sunan sahabi ya fito to duk sahabai adilai ne saboda a cikin sahabai gaba ɗaya babu ga ishi mun gane wannan da kyau ko to kun ga an kammala ta can kenan sai ta farko yahaya an malik yahaya ya ce daga malik yahaya ya rasu shekara ta 234 malik ya rasu shekara ta 179 na mun ji yahaya suka ne ba a taba tuhuma shi da ƙarya ba ba a taba tuhuma shi ya ga malik ya ga malik ya yi karatu a gaban sa, to duk waɗannan bincike ake ta yi to a nan ne ake samun hadisin ya zama ba ifi ko bai zama ba ifi ba da waye da waye da waye kun gane magana ko sannan kuma sai a je matani gundarin bakin ga dukkan wanda ya saba jin numfashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me numfashin manzon Allah shine maganganun sa duk wanda ya saba jin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da zaran ya zo ta magana zai ce kai wannan ba magana manzon Allah ba ce kai tsaye kai tsaye ka garanta hadisi wai an ce manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya sallah raka kaza yana da ladan annabawa dubu ɗari wannan magana manzo Allah zan duk wanda ya saba jin maganganun Allah sallallahu bai saba jin babu wannan a ciki <laughs> yana da ladan annabawa <laughs> eh eh <laughs> kun bai ci magana ko ko ya ce duk wanda ya faɗi kaza zai ka ji an ɗibi labaru an yi dawa wannan za ka gaba so daga jin magana manzo sallama za ka ce kai wannan magana manzo Allah ce daga jin magana da aka ce ta manzo Allah ce za ka ce kai anya manzo Allah bai faɗi wannan magana ba kawai daga amma wannan ya fi alaƙa ne ga wanda kullum yana cikin numfashin manzo sallama ma'ana kullum yana karanta maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kenan ba sahabin da aka rawaito ne da inshi ba kullum da ke ko a'a hanyar da aka bi zuwa ga sahabin waye wane waye wane waye wane waye wane waye wane ilimi ne mai girman gaske qala babu babu tayammumul babu tayammum da mai janaba zai malikin an يحيى عن مالك أن عبد الرحمن بن حرملة أن أن رجلا سأل سعيد بن مسيب أن الرجل الجنبي يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل mai janaba zai yi taimama domin ya yi sallah kullum da kyau yana da janaba amma bai samu ruwan da zai wankan janaba ba ga lokacin sallah zai fita ya ake ciki yana da janaba ga ruwa amma ana cikin matsanancin sanyi in yi wanka in ya kuskure yi wanka da ruwan nan to Allah shi kiyaye yanzu sai ya dinduma ba nefa an ɗauke wuta mana babu wani abin da zai dindima da shi sai i taimama ya yi sallah to yanzu in ya taimama janaba ta ɗauke mashi kenan gaba ɗaya kuna shi na da kyau shi ne matsayin taimamar mai janaba ƙwala rahimar Allah haddasini yahya ya ce yahya ibn yahya Allah ya karanta da ni wannan an malik daga malik ibn anas an abdurrahman bin harmala daga abdurrahman dan harmala anna rajulan lalle wani mutum sa'ala sa'id ibn musayyib ya tambayi sa'id dan musayyib anil rajulul junubi dangane da mutumin da yake da janaba ya tayammamu da zai yi taimama saboda bai samu ruwa ba sun mai dirikul ma sannan kuma sai ya samu ruwa ya yi taimama ya yi sallah yana ita da sallah sai ya samu ruwa yanzu mai cece zai yi wanka ya sake sallah wana jina da kyau faƙala sa'id sai sa'id bin musayyib ya ce idza adarat alma idan ya samu ruwa yanzu fa alaihi alghusl to wanka ya zama wajibi a kansa lima yustaqbalu saboda sallolin nan gaba ya nuna sallar ta wuce fa ba sai an sake ba kuma ba za a sake ta ba kuma sake ta laifi ne kullu lura da kyau sake ta laifi ne kun gane jumlar sallar ta wuce ba za a sake ba in ya sake kuma ya yi laifi kamar mace mai al'ada ce ba za ta yi azumi ba kuma ta azumin ta yi laifi kuma ya wuce sai ta rama mace mai al'ada ba ta azumi kuma ta azumin ta yi laifi kuma azumi ya wuce sai ta rama shi ƙwala malikun no? a mun shiga kone wuri da fi man talama wa ruwa fi safari ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا, وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله قال مالك مالك ابن أنس يتي في من احتلم وهو في السفر mutumin da ima farki yana halin tafiya yana halin tafiya daga nan sun hau mota za su tafi kano ko sun mota su tafi anacha ko zuwa lagos ko sokoto ko hutu ya kare zai koma makaranta ana cikin tafiya sai janaba ta kama shi kuma ga shi wa huwa abin nan wala ya qadiru min alma ba shi da wani ruwa illa ala qadri alwudu sai gwargwadon ruwan da zai ishe shi alwala gwargwadon ruwan da zai ishe shi alwala wala ya fashu hatta ya ci alma kuma ba zai ji kishi ba kun lura da ke ko batun kishi a a eh? wala ya kishi yake na ku bawa me yake da shi wahuwa la ya kashu hata ya ce ma nan wa huwa la ya kashu kai kuma ka yi ce wahuwa la ya kashu suwaye nasu tawo yake da kasara hmm? eh kai amma na ga ɗin nan gentleman ne ba na shi ba shi da wasali mana sai kawai sa wasalin domin shin ba kasira ce a fa'un ko fata ce kun da ke ko wa huwa la ya aqashu hatta ya kelma ba zai ji kishi ba har ya samu ruwa ba shi da ruwa sai na alwala amma kuma dai ne gwargwado a yadda yake jin kansa ba zai samu matsalar ruwan da zai sha har ya samu wani qal sai mali ya yace ya gasilu bi zalika farja wannan ruwan da zai alwala da shi sai dai yi tsarki da shi sai dai wanke gabansa da shi wa ma asabahu min zalika al'aza da kuma inda janaba ta tattaba mushi a jiki sai ya wanke sun mai tayamma musu idan tsayi ba sannan sai zai samu ruwi mai tsarki ya yi taimama kama amarhullahu kama yadda Allah ta'ala ya umarce shi shikenan ruwan gwargwadon alwala ne ba zai isa wanka ba to tun da ba zai sawanka wanka ba sai ya je yi tsarki da shi in yi tsarki sai kuma ya wanwanki inda yake ganin jaraba ta taba a suturarsa sai in taimama sai in sallah eh. Eh. Eh. no aka fara a ci abincin shi kawai aka fara eh. ya mutum zai je zai yi mawa ne sallah ko ba ai ai larurorin da ke kan al'ummanmu larurori da suke a kan al'ummanmu da kuma muka basu muka kama waɗansu abubuwa daban suna da yawa yanzu za ka samu masallace ashirin da wuya ka samu guda ɗaya da yake da bayan wanka haka ne da wuya ka samu kwaya ɗaya mai bayin wanka da wuya ka samu kwaya ɗaya da aka yi mai toilet na bayan gida sai da duk masallatan ina faɗa maka da wanda ake cewa na sunna da wanda ba na sunna ba gaba ɗaya nake haɗa maka su ka lissafa masallaci ɗaya biyu sai maka je ka samu wani ba shi ma da makewayi gaba ɗaya kun fahimci magana ta da kyau kuma ka ga ana ta neman bara ana waɗansu ayyukan da ba na masallaci ba a yi bara a nemi kuɗi a masallacin sannan a tafi wani wuri da kuɗin kuma masallaci ne a yi bara a ciki yaman ba mai share shi ka ga ga yana ga gizo-gizo ga butoci a cikin masallaci abinnan tabarmin waje a cikin masallaci ba a yi tunanin a yi wani sto da zai tsaftace masallaci ba kuma ana neman kuɗin fi sabilillahi a masallaci sai ga an ɗibi kuɗin an kai wasu wurare masallaci yana da makewayi ba za ka iya shiga makewayin ba ba shi da tsafta ba a tsaftace shi wannan makewa ma da yake masallaci ma da yake da makewayi wani ma ba shi da makewayi kamar mutane sun ɗauka an an sun yi alola daga gida ba za su kiri ba kamar sun ɗauka su kaɗai ne suke sallah a masallacin babu wani matafiyi da zai zo ya tsaya a masallacin kuma ya ce wannan da kyau za ka koda an ba da lokacin a ci abincin a yi wanka ina zai wanka ba wanka saboda asali makewayin ma an yi shi iya ciki an yi makewayin iya ciki da na masalla da na sunan da na ake ta 'yan gargajiyar da an rikice yau karatu sai dai ku haƙura da shi fa haka yake da zafi kun fahimci magana ta da ke ko? eh Allah masallatan gaba ɗaya su za a gani da na suna da wanda ba na suna ba babu kyakkyawan inda na suna ya ɗaya wanda ba na suna ba na suna a akai makewayi sai dole za ga iya ƙirji ne su kuwa wanda ba na suna ba daman gefen kwalbata ake zuwa a fitsari kyau tsirara kuma ga an yi masallaci ka samu wani mara kunya ya shiga ciki ya yi wa mutane kashi me yasa ba za a yi toilet ba ba za a yi sokawe ba duk ba yana cikin gina masallacin ba za ka dinga jin ana sanarwa ana neman taimako za a yi kaza wasu abubuwan da ake taimakon za a yi su wallahi matsayinsu bai kai rabin matsayin makewayi ba kun ji na ce muku wallahi bai kai matsayin ba don an ce an yi masallacin mata za a yi masallacin mata a juma'a sati sau ɗaya kun fahimci wani wani ni a wuri na da yi masallacin kwara an yi tsabtataccen makewayi wanda zai hada salloli duk salloli biyar a wada guda biyu yi musu sokawai a muka ga mutum ya fito daga masallaci a gigi ta bayan gida yake ji za ga ya dauki mota ya tafi gida ya dauki mashin ya gigi ce wani sai dai a tuka shi ba ga sai je buga ma wani wallahi masallatan akwai bukatar orientation da za a yi wa mutane za a ta neman fi sabilillahi a masallaci ba a hidiman masallacin sai a ji a yi wani abu daban kuma da kudaden ba haka ake rayuwa ba a yi tsaftataccen makewayi kuna karanta sunna kun san sunna ya ake yin makewayi a yi makewayi da mutum zai shiga yana wani makewayin da za a yi fa inda na san gidan kurkuku mutum ya shiga ciki ba zai samu balas yi abin nan ba mai wannan a ciki da ku yi ɗan ƙuƙuf guda biyar kwanaku yi mai faɗi guda uku ina fatan ko ko ko ni kada nake gane wannan ne ko ku gane wannan kaga wani makewai dan kuku ba a kiran suna ne da na kira muku wasu suna sunaye kowa shaida ne mutum ba zai iya yi ba wani makiyoyin daga baya sun canza shawara sun zo sun farfasa shi guda biyu ya zama ɗaya me akan waɗannan abubuwa ne dan Allah akan waɗannan abubuwa sai ke وسئل مالك عن رجل أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ وهل تقرأ الصلاة في السباخ قال مالك رحمه الله لا بأس بالصلاة في السباخ يود السباخ يامي بتجينا وليتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباقا كان أو غيره وسئل مالك أن تنبي إمام مالك ابن Ala أكتشي ألا غافة مالك الرجل جنب dangane da mutumin da yake da janaba arada an ya tayammama yake son ya tayammama falam illa turaban falam turaban bai samu ƙasa turbaya da zai tayammama da ita ba illa turaba sabaha sai ƙasar gishiri ko ƙasar kanwa ƙasar kanwa wani yanki irin na yobe kenan jihar yobe ko za a ganta za a ga kanwa ce kai mana kanwan najeriya gaba ɗaya daga yana tafi fitowa ne ci wuraren bane kanwan najeriya gaba ɗaya eh eh ah ya yi ta shi ka ce sai an dawo shan ta gida kenan sai an rufe goda kenan kar ku bari su ji su rufe goda a ce sai ta gida za a sha kuna gina da ke ko to kasar gishiri kasar kanwa ana taimama da ita a hali ya taimama mu bisu ba shin zai yi taimama da kasar kanwa wal tuqrahu salatu fi sibah shin an karanta ai sallah a kasar kanwa qala malik sai malik yace la su bi salatu fi sibah babu laifi mutum ya salla a kasar kan wa'ai babu wani laifi wata ya mamu minha kuma babu laifi mutum ya taimama da ita lian Allah tabaraka wata'ala qal domin Allah mai girma daukaka ya ce fatayammamu sa'idan ba. kuma su taimama a wuri mai tsarki tsarki ake neman wurin ya zama yana da shi kenan ba a taimama a bola eh ba a taimama a ban daki ba a taimama a kwata a abatuwa kullu lura saboda bai da tsarki fa kullu ma kana sa'idan duk inda ya kasance saman ƙasa ne kuma yana da tsarki fa huwa yace mu bihi to za a yi mama da shi sibakan kana ya kasance ƙasar kanwa ce aw ghaira ko ko ƙasar ma ba ta kanwa ba ce Allah ta'ala ya amfana da mu baki da Allah ta'ala ya amfana da mu baki da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai yan uwa da suka sanar da